studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yi mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa kungiyar jami'an duwan ta sanar ta tufa albarkacin bakinta bayan da aka naɗa sabon daraktar general na ma'aikatar duwan a jiya birnin majalisar dokokin ƙasa ya shirya wata liyafa a daren jiya za mu je ra'ayin masanin siyasa dangane da matakin shugaban ƙasar faransa faransa oland na ƙin tsayawa takarar neman wa'adin mulki na biyu a shirin musamman za ku je hira a game da batun kawo ƙarshen bautar da ɗan adam Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar jama'an Duwan da ta kira wani taron manema labarai yau dangane da naɗin da aka yi wa kwamisar General Ahmadu Halilu a matsayin Darakta General na ma'aikatar Duwan. Sakatare General na ƙungiyar Sanada ya bayyana cewa ta haka an kaskantar da mukamin babban daraktan ma'aikatar ta Duwan. Ga dai Malik Hamma, mamba a ƙungiyar ta Sanada da ƙarin bayani. Kun gani jiya da dare tare da mu an gwado a tele da an ɗauki sabon director general de duwan kuma wannan mutumin ba duwane ba ne tunda mu a duwan akwai kundi wanda shi ne ke tsara da yane ake tahiya da aiki na duwan kuma da kariyar na duwan kowa ya sani aikin duwane yau kamin kake yin shi lalle sai ka yi karatun shi a lokacin mu cikin kundi mai tsara tahiya ta duwan an gai a annex da ko kolonel ne kai kamin kake zama duwane sai ka yi shekara goma kana aiki yau sai aka wayi gari kawai wannan mutumin bai taba zama duwane ba balle chef de bureau balle directeur régional balle directeur national in ma retraitant ne ba na duwane bane an taka doka an taka statut autonome de douane na 2013 saboda ga abubuwan ne muka ce ba mu yarda yau kuma ba mu yarda gobe da wagga decision inda aka doka a conseil de ministre Malaman makarantar magoya bayan kungiyoyin kotu da sinasab sun gudanar da wani babban zaman taron su yau a gidan matasa na da seku a nan yamai. Magabatan kungiyoyin ne suka kira wannan taro domin faɗakar da malaman alƙiblar da suka dosa a su ta ganin gwamnati ta ba su hakokinsu. Sai ne Haruna mamba a kawancen kungiyoyin kotu da sinasab ya muna ƙarin bayani. akwai koke-koke da dama wanda muka ga maimakon wannan gwamnatin ya dukufa bisa kan yadda za a yi a ciwo kansu sai muka ga da a gwamnatin wannan siyasa kawai sama gaba ga gadan ya kai yau inda malaman makaranta yunwa ma take hana su su koyi wannan makaranta sai muka ga mu a matsayin mu na kungiyoyi na malamu na kwadago na malaman makaranta za mu kira wasu mu faɗakar da su kuma mu gaya musu cewa ba mu yarda ba kuma su ma sun ba mu tabbacin cewa ba su yarda ba da irin wannan tahiya da ake ciki wannan kokowa ce wadda muka kama in Allah yarda ran talata za mu fito mu yi babban jerin gwano wanda duk dan kasa sai ya san da malaman makaranta an kai inda abin ya kai intaha kenan bayan wannan jerin gwano muna da yajin aiki na kwana uku kuma da za mu yi domin mu nuna ma gwamnati cewa kamawa ne muka yi sai in Allah yarda mun kai wannan kokowa inda muka kada saboda a halin da gwamnati ya sa malamin makaranta mun kai inda malamin makaranta ku iya so ko baya so baya iya koya Biran koli na Majalisar Dokokin Ƙasa ya shirya wata liyafa a jiya da dare, hakan ya ba da dama ga shugabannin gungun wato 'yan majalisu su shida da majalisar ta kumsa da kuma 'yan jarida haɗuwa da juna. Shugaban gungun jam'iyyar PNDS tarayya Sadu Dile ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana dalilan da ke iya sawa 'yan siyasa masu hamayya da juna su kulla hulɗa mai kyau da juna. kowa yana aikin shi ne yan adawa abin da sun ga ba daidai ba shi suke haɗi mu kuma tsarin da an kai na shugaban ƙasa da na firaminista da na gubernuma abu ne wanda mun yarda da shi muna kokowa mu kare shi amma muna yin wani aiki ne ba tare da wani ɓaci rai ba muna yin wannan aiki ne cikin zumunta aiki majalisa ba aiki ne na ɓaci rai ba ba aiki ne na yaya ko wani faɗa a mu ba makiyan juna ba ne ba duk abin da muke yi muna yin shi ne saboda aiki mu ne kowa yana yin aiki shi ne daga nasu bangare 'yan majalisa na adawa sun yaba da wannan haduwa bayan ya karin haske akan aikin 'yan majalisa na bangaren adawa shugaban gungun 'yan majalisa zanzan lumana sumana sanda ya yi kira ga bangarorin biyu da su sa abin da ke amfanin kasa a gaba Mu wakilan al'umma ne, aikinmu shine amince ma ƙuduran dokoki, mu ba da yardarmu ga lanho da sa ido ga ayyukan gwamnati. Muna da yaunin da ya rataya a kanmu na kasancewa 'yan adawa. Wajibi ne mu ɗaga murya fiye da wa'ancan, inda za mu iya faɗar abin da su ba za su iya faɗa ma masu riƙe da madahun iko ba. Haka ɗin yana sa wani bi ana nazarin maganganunmu a karkace, inda ake zaton akwai wata tsakanin mu a'a babu haka ko alama kowane na cika yawan da ke a kan sani kowane yana aikinsa bayan mun kammala ayyukanmu mu kyakkyawar alaƙa ke akwai ya waje ba a gane da haka shi yasa muka buƙaci da rigar mu ta shugabannin rukunna guda shida da suka jibinci jimillar majalisa ƙasa ɗaukar wannan niyya. To labarin na zama ku daga nan studio Kalangu. Kungiyar fararen hula Alternative Express Citoyen ta shirya wata muhawara bainar jama'a a kan bututuwa guda uku da suka hada da kundin kungiyar su da yawo dangane da rashin da muhimmanci sosai da kasashen turai ke yi a game da al'amarin kwararar bakin haure da kuma ire-iren matakan da ya kamata a doka. Hassan Bukar ɗani daga cikin waɗanda suka ba da lacca a muhawarar. Kundin yarjejeniya na yawo mai zayyana ba da damar kai da kawowa ba tare da matsala ba cikin shimfiɗar ƙasashe goma sha biyar mambobin ƙungiyar. Cikin tafiyar mun lura da yarjejeniyar na fuskantar tuntuɓe da yawa a kan sa ido da sanya miyau na wasu manyan ƙasashe da ya zamanto abokan hulɗar mu ne. Misali, haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen Turai na da yarjejeniyoyin hulɗa da dama tsakanin su da kasashenmu. Ku tuna da maganganun da aka yi a birnin Valet bisa ga yarjejeniyar kwatun kungiyar kasashen Union European kasashe ne waɗanda suka mallaki kasashenmu. Bisa dukkan wa'annan dalilai a yau kungiyar kasashen Turai na amfani da haka da alakar ba ta wuce na hana tafiyar fasakwabni a sanya shimge bisa kai da kawowa. Kowa na da masaniya bisa abin da ke wakana a yankin Agades. An kun fita daga Agades sai a maido ku garin Agades. Alhali Agades ba ita ce gari na ƙarshe ba bisa iyaka, ba ta kuma bisa iyaka da ƙasashen Nijar. A daidai karfe takwas na daren jiya ne shugaban kasar Faransa François Hollande ya bayyana cewa ba zai tsayawa takarar neman wa'adin mulki na biyu ba, a yayin da yake tunanin cewa takararsa ba za ta yi sanadiyar 'yan kasar su goya masa baya ba, a cewar Profesor Isufu Yahaya masanin harkokin siyasa. wato ya bayyana cewa wannan mataki na shugaban kasar faransa ya samu asali ne daga rashin ci gaban da aka samu a shekaru biyar na mulkinsa. Bangarori da dama in ba a manta ba bangare na farko shine sakamakon da ya kawo Mr. Hollande aka raga mulkin ƙasar Faransa jagorancin 'yan ƙasar Faransa amma bai biya buƙatun rayuwar 'yan ƙasar ta Faransa ba in kuka dubi bai samu shugabancin tsakiyar Faransa ba irin haka ne da gwal da Faransuwa Mitterrand suka rasa kamar hagu sun shuɗe da shekaru biyar a shirin ƙasashen duniya ya kamata a san san irin rawar da suka taka a ƙasar Mali don al'ummar Afirka abinda ya shafi ƙasashe an sami hare-hare da dama. Idan ya kasance ɗan Afirka da ya zai kalli waɗannan zaɓuɓɓuka abinda zai kai shekaru 20 zuwa 30. Ɓangaren shugabannin Afirka in ka dubi lamarin nasu duka ɗaya ne ko da yaushe ya za a zaɓe su zo kan ragamar mulki. A yau shirya birnin Yamai ta biyar wato kumin sun ta kammala zaman babban taronta na ƙarshe a wannan shekara wanda kuma ya maida hankali akan kasafin kuɗi. Tsawon kwanaki hudu an tattauna kan yadda aka tahiyar da kasafin kuɗi na wannan shekara mai karewa, daftarin kasafin kuɗi na shekara mai kamawa da dai sauran batutuwa. Isa Hamani magajin garin wannan shiya ya yi mana ƙarin bayani. Bidjet na shekara 2017 mun tsayar da shi ne bisa ga hasashen adadin kuɗin da zai shiga da kuɗaɗen da za a kashe ga jimillar miliyan 139 da shiga 801 A nan ku gano da akwai sabkar jimillar idan aka kwatanta shi da bidjet ɗin shekara ta 2016 da ke adadin miliyan 171. Sabkar jimillar ta dangantu da zubin da muke karɓa daga da'irar tsakiyar birnin Yame da ba su shigo muna ba. Sai muka ce to bisa ga rishin shigowarsu ya kamata mu cire su daga cikin hasashen namu. A cikin arrondissement kashe-kashen gudanar da aiki kaɗai muke yi gine-gine da'irar Yame ke zartar da su. Mu kuma muna yin abin da ake ce ma yi e tsari na fasullan bukatun gine-gine da muke aikawa majalisar da'ira ta amince da su kuma bi da bi sai ta diba cikin kwamin-kwamin wani ayyuka za a zartas. marubuci nan ɗan Nijar Adamu Ide ya gabatar da littafinsa da ya rubuta a baya-bayan nan a ma'aikatar kimiyyar ɗan Adam Irsh. La Parentage du Fleuve sunan wannan littafin kenan wanda ya kumshi shafuka kimanin ɗari. A cikin wannan littafi wanda shine na goma sha uku wato na Adamu wanda kuma aka buga a Tumbuktu a ƙasar Mali a shekarar dubi da goma sha biyar marubucin ya taɓo batun kuma bayan karatun boko. Adamu Ide ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Shaidar littafin na sa rudani domin gibin isa da mashayar zaya sanya matsayi mai mahimmanci ga tafiyar. ya kasance matsala mai alaƙa da rashin cin nasara. Yau idan aka ga yara bisa tituna, za mu tambaya kanmu, wai mi muke yi, ina ne muke, ina za mu, to in ba mu iya baiwa yaranmu da ke dibinmu inci komi ƙanƙantarsa samun ilimi su samu aikin yi. abin da ke cin tuwo a ƙwarya shine yaran da ke tahiya su tashi tun da kingin safiya karfe takwas su dawo karfe tara a darajar mu ta magidanta abun yana da ban tsoro ya kamata mu tambayi kanmu na yi zancen rishin cin nasara rishin cin nasara ba zai kai mutum ga da duk wani tsammani ba a kullum ana iya samun mafita mu yi nazarin rishin cin nasarar da ta faru don gyaran makoma. ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Tumar lakace za shiga cikin shirin namu na musamman. Ranar biga watan Desamba ranar duniya ce ta yaƙi da al'amarin batar da ɗan Adam. wata kokowa ce ta kawo ƙarshen wannan al'amarin da ke raba mutane da dama da 'yancinsu da kuma hakokinsu a rayuwarsu ta yau da kullum. dangance da haka lauratu ibrahim gado ta tattauna da mustapha kadi wanda ya rubuta wato wanda ya rubuta littafi akan haka sai mu saurari mustapha kadi wanda yanzu yake rike da mukamin daraktan fadar babban jami'i masasanta yan kasa wato mediator de la republique l'esclavage euh, en vérité est pratiqué par toutes les sociétés nigériennes chaque ethnie a ses propres esclaves al'amarin bauta a gaskiya abu ne da dukkan al'ummomin nijar ke amfani da shi kuma kowace kabila na da nata bayu na kanta. game da haka cikin kusurwa hudu na ƙasar Nijar za ku samu bayu amma bisa kala-kala daban-daban. Amma ana iya cewa a kan kala biyu ana iya magana a kan kala biyu muhimmai. Akwai bautar aiki ta ƙarfi cikin yankin tawa a misali cikin yankin maraɗi zandar da agadas har ma da yankin tilaberi ko da yawancin bayan da ke shimfiɗar yankin isa a can ina danganta su da bayu da ke da bauta mai sassauci a can ubangijin bawan bai gudanar da rayuwarsa tare da bawan amma bawan baya da hili kansa ita ko bauta da ake sa aiki na musgunawa na ƙarhi da bawa ke yi wanda shine jigon hira tamu ta yau a nan bawan yana gudanar da rayuwarsa tare da ubangijin nasa duk wasu ayyuka masu hatsari bawan zai yi su masu bayu ana iya samun su ko ina akwai su a nan yame akwai wanda kuma suke can cikin yankunan ƙasa a Nijar ana da falalar samun sayan bawa ko a same shi ta fannin cin gado don lamari ne na daga uba zuwa ɗa domin bawa an mayar da shi kamar kaya mafi yawan lokuta 'yan Nijar su ne ke tattalin lamarin bauta a yau idan ana sabga ta aure ko suna sai ka ji an ce a fudda rabon makera bayu bayan haka akwai lamari wanda ake nuna wancan yahi wancan ɗauci domin 'yan Nijar sun kasance kasance masu tunkaho da suna da bayu shi ne muke matar da Allah wadai dangance da wajen sarauta daga ce mai wuya domin lamarin bauta abu ne wanda ya yi shekaru aru aru akwai dai fasulla biyu da muke nan muna bunƙasawa na ɗaya wanda ke amfani da bawa a kai shi gidan kotu na biyu a ci gaba da wayar da kai to magana arziki ita ma tana tattalin bauta domin yau ana ganin bayu ga sunan da suka zama attajirai amma duk da haka in suka ga ubangijin nasu sai sun duka masa don har C'est sur Puisqu'aujourd'hui on voit, il y a des esclaves qui sont millionnaires, mais qui se soumettent à leur maître. Parce que tout simplement, dans la tête, les choses n'ont pas changé.